Kwamitin da gwamnatin jihar Filato ta kafa don yin bincike da gano maganin cutar coronavirus ya ce yana da yakinin zai samar da maganin cutar. Kwamitin mai mutane goma sha uku daga sassan binciken magunguna na zamani da itatuwa da tsirrai da kwayoyin cuta da ƙwayoyin halittan ɗan adam ƙwararru ne da suka dade suna gudanar da binciken magunguna. Shugaban kwamitin Farfesa Noel Wanan da ke sashen binciken magunguna da sinadarai masu guba a jami'ar Jos ya ce suna fatar samun nasarar dakile cutar coronavirus. Duniya dai duka tana neman magani wannan cutar. Gwamnati ta gan aikin da muke yi kuma ta amince ta ce ta mu zo mu duba cikin ayyukan da mun saba yi. mu gan yadda za mu samu. maganin aida mu samu daga itatuwa daga gargajiya ko kuma mu samu daga magani original conventional drugs wannan saba yi yana da wuya amma kuma da yardan Allah za mu samu. Kamar wannan magani da aka samu daga kasar Madagascar wato cikin sinadarin da aka samu akwai wanda akwai tabbacin cewa ana ma da gonan shi a nan jihar Plateau wanda ya kai wajen hekta dubu ɗaya da wani abu. Kana ganin kamar shi zai taimaka za ku yi amfani da irin wayannan tsirai wajen ah, wato gano maganin wannan cuta? Duk za mu duba kowanne. za mu duba na Madagascar mu dai duk wanda mun samu wanda zo gurin mu za mu taba cewa ba zai kama na damuwa ba kuma za mu gwada da su dabobi har ma mu yi su Lebanon za mu kai asibiti don mu duba da ka zo haka yanzu haka shine za mu gama buga mu ce eh maganin nan kware ne kana ga kamar zai dauke ku wani lokaci kafin ku gama wannan bincike gaskiya ban san lokacin da za mu samu ba ban san inda za mu samu ba amma na san za mu samu shugaban kwamitin da gwamnatin jihar Plateau ta kafa don binciko maganin cutar coronavirus kenan farfesa Noel Wan nan. Tun farko gwamnan jihar Filato Simon Lalon ya umarci kwamitin ne da ya nemo maganin cutar ko ta hanyar binciken magunguna na zamani ko daga tsirrai. Design treatment protocols for the treatment of the virus. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon kenan ke cewa mambobin kwamitin su tsara hanyoyin magance cutar, su gudanar da gwajin maganin, su kuma samar da hanyoyin dakile yaduwar cutar da waɗansu cututtuka. Su ma masu maganin gargajiya a Najeriya suna kan kafafunsu wajen nema wa al'umma waraka kan cutar kamar yadda wasunsu suka shaida min. Sunana Evangelist Joel Hamajul Gashaka. Yanzu haka na riga na shirya maganin kuma na tura ma eh, minista na Nigeria na sashen aikin kiwon lafiya. Ka gwada wannan magani akan wani ka gane cewa yana warkar da wannan cuta? Ko haka ma akwai wanda ya zo jiya da ya zo da makogoro gaba daya yana ya bushe ya yi miki gaba daya amma jiya ina ba iya magana ba yau haka yana magana yau ma za mu sallame shi na dr muhammad ibrahim jarawa da allah ya taimake na ya kirkiro wani magani wanda zai yi maganin kwayar cutar kuma ya yi rigakafin kamuwa da cutar kuma ya kara ingancin rayuwar jikin dan adam wannan magani alhamdulillah gwamnatin jihar yobe ta karba kuma ta tura wa ma'aikatar kiwon lafiya ta tarayya alƙaluma na na nuni da cewa masu ɗauke da cutar coronavirus sun haura dubu shida da ɗari hudu a Najeriya, daga cikinsu fiye da dubu ɗaya da ɗari bakwai suka warke daga cutar, yayin da cutar ta yi ajalin mutane fiye da ɗari da tasa'in a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.